to ba sa kaka zauna a wannan ba yana wa inna min judika duniya wa garrataha wa min ulumika ilmul qalawhi wal qalami maulaya salli wa sallam da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim zaka zauna a ba zaka zauna ba ana yi wa annabi salati zauna ana karanta dalailu Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala man hamalahu al Allahumma salli ala man azallahu al-gamamu Allahumma salli ala Muhammadin sahib al-wasilati wa sahib al wa sahib al-maqam mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa'ati tama'imu tama'imu ta kika barure wa idza ra'aita hatta yakhudu fi hadithin ghairi sai Allah ya ce fa in ma aka samu shaydan ma mantar da kai wannan hani ka zauna sai da ka zauna baya sai ka tuna Allah ya ce fala ba da zikira ma alqawmi zalimi bayan ka tuna Allah ya ce to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan ka tuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makincin shedan ba a nan ya tsaya ba dare dare ka zo ka kwanta za ka yi bacci shedan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan yakan zo ya wa ɗaya daga cikin ku ɗauri uku in yana bacci ɗauri uku shedan yake yi wa ɗan adam idan ɗan adam yana bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ɗauri ɗaya ya kwance idan ka tashi ka je kai alwala sai ɗauri na biyu ya kwance idan kai sallar nafila ko da raka a biyu ce sai ɗauri na uku sai ya kwance sai ka tashi da safe cikin nishadi amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan yana nan kusa da kai yana akwai sauran lokaci asuba ba ta yi ba da sauran dare to sai kai ta share bacci in kai wasa ba za ka tashi ba sai rana ta fito idan ya hana kai yin sallar nafila da daddare ba a nan shaidan zai baka ba sai kuma ya maka fitsari a ka saboda wulakanci kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ku saurara ku ji sharrin shaidan ba a nan ya tsaya ba idan ka zo zaka ci abinci shaidan zai zo kusa da kai ya ji ka ambaci sunan Allah idan ka ambaci sunan Allah sai ya tafi bai da rabo a ciki amma baka ambaci sunan Allah ba kana sawa shi ma sai ya sa sai ku haifo yaro da kage yaron sai kage yaron ruwa biyu mutum mutum shaidan shaidan sharri shaidan ba nan ya tsaya ba idan ka zo za ka shiga gida shaidan sai ya zo ya tsaya a kofar gida idan kai sallaba sannan ka shiga shaidan sai ya wuce ya ce bai da rabo a gidan amma idan kai gyaran murya kai ka ce wani dodo to kana shiga shaidan zai bi ka kuma in ya bi ka sai ya haddasa fitina a gidan duk inda kuskure yake shaidan sai ya nuna maka kana shiga sai ya fara nuna maka gadon ka ya ce kaga matar kan nan gadon mata gagara gyarawa haka nan sai ka ji ranka yana baci idan ka fito sai ya nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage ya ce masara tana mudu tiya naira ɗari da talatin kaga yadda matan gidan nan ke almubazzaranci da abinci sai ka gagara gane yaro yana iya kuka a sa masa abinci in an sa kuma ya cin abincin kawai sai ka ƙara kumbura wani takalmin ka sai ya nuna maka shi a hanyar bandaki ya ce sabon takalmin ka nan kaga inda aka jefar da shi idan ka zo ka daga buta za ka jefar daki sai ake rashin sa'a ba ruwa a ciki sai shaidan ya ce wai wai wai matar nan tare na ka da Allah ka jefar da buta to idan ba a yi sa'a ba sai ka fara zaginta sakarar banza ka manta fa cewa yau shekara uku tana zuba ruwa a butar yau ne ba ta saka ba sai shaidan ya dawo wajenta ya ce ke baiwa ce kina ji ana zagin ki kin yi shiru a kasuwa ya sayo ki ba da hakoran ki 32 ya ganki ba kira ba san sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba in ba ka shawara idan kana yi matar kana yi wa matar ka surutu da bambami in ka ji ta fara cewa ba dai ni ba to full stop ka kashe ka haka ya isa ya isa kar a wuce kar ka ce sai wa wallahi in ka ce sai wa shaidan ya ce ki ce sai shi duk abin da zai faru ta tabbata ta kone sharrin wane ne wannan sharrin shaidan ba nan shaidan zai tsaya maka ba har yanzu yana daga makirkin shaidan idan ka zo za ka yi hamma nan ma zai zo ya tsaya idan ka rufe bakin ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim to ka gama da shi amma ka wangala baki kana hamma baka rufe ba shaɗan sai ya tsalle sai ya shiga cikin bakin kuma sami ne a banɗaki yake kwana ƙazami ne a shadda yake kwana ƙazami ne a juji yake kwana kai ƙazami ne yana kwana a cikin hancin mutane cikin majina idan hancin kana cike da majina shaidan yana shiga cikin majina ya kwana hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi ina shaidanu ke kwana yace a cikin hancunan mutane in ka tashi da safe fara da tashewa. ka buɗe baki za ka yi hamma ya yi tsalle ya shiga ciki kai ku saurara ku ji makirkin shaidan da sharrin shaidan bai tsaya a nan ba in yi ƙoƙarin ya sa ka shirka kaki sai ya ce to ka zama fatiki. idan kaki ya ce to zama ɗan bidiya in kaki ya ce to ai wannan makaruhi ne ba matsala aikata idan kaki to halal din sai ya ce wuce gona da iri kawai sai ya ganka da bunjire mai wando kana share dukitin angonku idan ya buga ta nan gurin kaki sai ya dubi aikin alheri guda biyu wannan ya fi wannan lada sai ya danne kai ya hana ka yin lada da yawa sai ya saka kai mai yan lada ya kaga ya zai riba da kai kenan dan adam bai da abokin gaba kamar shaidan shi yasa malamai suka ce mi sharri ma khalaq wato daga sharrin shaidan wato da ainihin wato zuri'arsa wato ku nemi tsari daga shaidan ku nemi tsari daga zuri'ar shaidan malamai suka ce wannan ta yi daidai da wata aya a can cikin suratul muminun wa qul rabbi inni a'udhu bika wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika wa a'udhu bika rabbi an yahduru fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah na'am innahu huwa samiic إنه هو السميع البصير أعلى رمى بيدة دون عيبة فإما آه، فبابا يكوز العفو وامر بالعرف وعارض العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين بيّن to sai ka dauko ta daidai wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa sami a to kira huwa din innahu sami'un alim to dawa akwai ta cikin suratul fusilat وما دقبا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يا إذا قلت كيف وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كوكاوتا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ibnu kasir ya ce wayannan ayoyin guda uku ba su da ta huɗu a cikin alkur'ani mai girma yace da aka zo wajen abokin gaba na mutum sai aka ce ka kyautata masa kyautatawa za ta iya gyara shi in yana gaba da kai sai ya huce shi yasa dan adawa siyasa da an tura masa kuɗi sai ka ji yayi dikamfin ya ce ranka ya dade ayyukan da kai na alkhairi a cikin wannan gari mu yanzu mun gane duk wanda ya adawa da kai yana adawa da ci gaban kuma ƙarya yake wani kulli ne ya faɗo aljihuza abokin adawa na mutum kana iya canja shi da taimakon shi ko da masa kyauta ana iya gyarawa amma shi shaidan ba hanyar da zaka bi ku daidaita shi hanya ɗaya za a biya huce shine ya ganka a wutar jahannama shi bai ganka a jahannama ba ba zai taba hucewa ba shi yasa shi ba sai ka kyautata masa ba shi ka nemi tsari kawai neman tsari ne kawai zai raba ka da shedan saboda abokin adawa ne da baya aje makaminsa idan ka ga ya aje makami to ya hada da kai cikin assembly da zai yi a cikin wutar jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqq kaji matsiya ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum yayi tsiyala rabba wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li Eh, to kaka. Fala ta lumuni wa lumu an fusakun. Na'am. Ma annabi musrikukum wa ma antum bi musriki. To ayi baran baran mana. Inni kafartu bima asharaktumuni min qabli. Azalumai. Inna zalimina lahum azabun alim. wannan general assembly da shaidan zai wa 'yan wuta lahira kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ya sa duk taron nan ba wanda zai ji wannan jawabi na shaidan amin shaidan idan ya tara 'yan wuta sai ce to 'yan wuta ku saurara na ji kuna gunaguni cewa ni na halakar da ku to duk kowa da kowa ya saurara jita-jitan nan ta isa haka a saurara inna Allah lallai Allah wa'adakum wa'adal haqq ya muku alkawari na gaskiya ya ce in kun bi shi zai kai ku aljanna in kun saba zai kawo ku wuta kuma ya cika wayanda suka bi shi suna aljanna ku kun saba ga ku a wuta wa wa'atukum ni kuma na muku alkawari na ce a ba matsala ku she ku ku yi tsaye da hura dama malaman nan rashin aikin yi ne da suna da aikin yi wazin ma ba za su yi ba kai da kuɗin ka hana ka bushashi a ce sai kai sadaka sai ka taimaki addini daga duniya sai ka duna kowa iskancin sa ba matsala yace fa akalaftukum yace kuma na saba muku alƙawari da ma saba alƙawari aiki na ne gashi an samu matsala yace wa ma kana li alaikum min sultani ba da karfin tuwo na tirsasa ku ba ba wata fawa da na amfani da ita a ku illa an da autukum na kira ku ne na ce ina masu son zuwa wutar jahannama fasta gabtulli kuka ce ga ku ya ce to fala ta lumuni kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan sai abubakar giro ya sun taba samun wata laya sai suka bude layar su ga me aka rubuta a ciki sai suka samu malamin abin da ya rubuta ayar fala ta lumuni wa lumu anfusakum kaga wannan malamin ba sai an ce ba shedan bane yace ma annabi musrikikum ni ba zan iya cire ku daga wuta ba wa ma antum bi musrikiyya kuma ba za ku iya cire ni ba Hana ni da kuka yi da Allah kuka ce ni ma ina da fawa in inni kafartu bima ashraktumuni min kablu shirkar da kuka dai ni da Allah na kafirce yi bara ba na tare da ita Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalumai suna da azaba mai radadi to shi da in ba ya ganka a jahannama ba zai taba hucewa ba wasu malamai suka ce min sharri ma kalak wato dukkan kowace halitta tana da irin sharrinta har kai karan kanka kana da naka sharrin shi yasa annabi a kudubatul haja yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sai yake cewa na'udzu billahi min shururi anfusina idan annabi zai ce min shururi anfusina to kai ka fi cancanta ka ce min shururi anfusina to idan ka faɗi wannan min sharri ma kalak duk wata halitta Allah da ke da sharri Allah zai kare ta daga zai kare ka daga sharrinta hadda mai hula daga gonar sanan da yake miko yar guduma to duk ya da rawa sai Allah ya ce mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke toba wato yin tofi fil a cikin kulle kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani ba yahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa da za su yi da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka hada kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi ya yi kum gashin kansa ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kum da annabi ke caja kai da shi ya dan kakkaryo musu kayin kum sai aka hada aka kawo musu labid sai ya samu dabino wata huda ta dabino dabino namiji wanda ake kilili da shi wacce ta bushe sai ya hada sai ya wani su dabaru da wasu kulle-kulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a ƙarƙashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi har sai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi ta asiri ba duk ayar da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma a wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan sihiri aisha radiyallahu anha ta ce ran nan sai annabi yake ce da ni ya ke aisha Allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna ta ce me ya faru ya ce ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari ɗaya ɗaya wajen kaina ɗaya ya tsaya wajen kafafu sai ɗaya ya tambayi ɗaya yake cewa ma anu hazar rajul menene damuwar wannan mutumi sai ɗaya mala'ikan shine mai bada ansa sai ya ce fa innahu maɗabu an masa sihiri ne sai mai tambayin ya ce waye masa sihirin sai wannan mai bada ansa sai ya bada ansa ya ce labid ibn al-asam sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce gashin kansa ya samu ya hada da kum ɗinsa ya hada da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai ya ce ina ya binne sai ya faɗi wata rijiya ya ce a cikin rijiyar ne ya je ya binne yana faɗin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato Awam da Ammar ibn Yasir suka je suka kwalfe ruwan wannan rijiya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka ɗaga dutsen suka ɗebo wa'annan tarkace daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin ku kun zama mushrikai ba a sani ba yau in kana da mata kace zaka karo wata to shikenan ka shiga rikici kuma Sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaran nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta tada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye shine ta shiga bokaye matsiyaci ya sai ta fada cikin bokaye yar akuya ta tafiyar ta kai boka kuɗin sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da kabot a sayo sabuwar buta ba ta saya ma sabuwar buta don Allah ba ba ta yi sabon labule don Allah ba ba ta yi wa ɗaki kwaskwari ma don Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi kabar kabar da kujeru a je a samu kafinta da Allah kai sauri ka gama matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce matsiyaciya to kuma shikenan ta faɗa wajen boka ke ma an war amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin katifarka akwai laya inda kake alwala an binne laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binne laya an kawo ma zobo baka san me aka barbada a ciki ba an kunna turare wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bari shi ma aka saka akwai wasu ifiritin minal jinni suna yawa ci kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana wa lakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wa'azi malam adamu aliyu shaida ne dokta abdullahi pakistan yana nan ma malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar 'ya'yanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya ita kuma uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata ne hmm. kawai sai ta ji ta ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya za yi kawai sai ta shiga bokai, har ta je ta samu wani katon boka dan wannan ya wuce dan iska ma ya kai da wuta kai ku saurara ku ji ta ce aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwarta boka ya ce wannan bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala za ta ɗauka boka ya ce za a kashe kuɗi ta ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi me kike so a yi tace ina so wannan mata da 'ya'yanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarinsu su halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai ya ce ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki buɗe bakin gawar ki sa layar a ciki a binne gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarinta ta ce ta karbo laya ta zo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi su fika na kaiwa gidanta tana nan ba bata mutu sai wani abu ya faru sai yar uwarta ta mutu kawai sai ta je da daddare ne kuma mutuwar sai ta roƙo ta ce a bata dama ta kwana da yar uwar ta a ɗaki daya aka ce ki kwana daki ɗaya da gawa tace yar uwa ta ce mata kallon ban kwana an mata addu'a sai aka dauka da gaske ne sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare yayi ta tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani karshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiya ta buɗa ta ɗauki laya ta tura a ciki sai layar ta tsalle ta faɗo ƙasa ta sake ɗaukar layar ta mayar layar ta sake faɗowa ƙasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da ƙarfin tsiya ta riƙe gamsai da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta mai da likafani ta ɗaure ta koma ta kwanta da safe aka ɗauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin hajji ne da ta je aikin hajji har an gama aikin hajji an kusa dawowa sai take taɗi da mata ta ce an ce a nan maka akwai ɗakin kaba ni tunda na zo ban ga ɗakin kaba ba aka ce ɗakin kaban da muke zuwa muna kewayawa kullum ta ce ni dai na ga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kaba ta ce wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cinkoso suka kai ta jikin ɗakin kaba suka ɗauki hannunta suka ɗora jikin ɗakin ta ce wallahi ina jin na taɓa wani abu amma ban ganin shi suka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma karami ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je Ka'aba ta gagara garin ɗakin Ka'aba sai ya ce to watakila akwai laifin da kika yi wa Allah ne har Allah ya fushi da ki ya makantar da ke hana ki garin ɗakin sa ta ce to laifuffuka akwai da yawa ya ce za ki ya faɗa mun wani ta ce sai dai faɗa ma ƙarami a ciki to faɗa mun ƙarami shi ne ta bashi wannan labari ta ce wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara 'ya'yanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu ba ta mutu ba ban sani ba ta ce wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara biyar ba wanda ya taba tambaye irina take mijinmu har yau bai taba iya buɗe baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a ɗaki kin zama arniya kin zama kafira kin zama mushirka kin zama ƴan wuta me kike so ki samu in kin zauna sai me da kika ce kina so ki samu kan in kin samu kan dabawa zaki ko me zaki dashi <laughs> kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki yau ku ne manya-manyan kwastomomin bokaye in an ce sabon boka ya zo sulaja ku za ku fara samu rabano na bokaye daga aljihun ku yake zuwa kin saci kuɗin cefane kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kai wa boka kin sake zama yar wuta me kika samu boka kafiri ne boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga daga farkon qur'ani har zuwa karshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa arne aka kafurta shi sau biyar sai boka shi kadai aka kafurta sau biyar a cikin aya ɗaya ala lamma wa taba'u ma tatalu shayatin ala mulki sulaiman ma tatalu shayatin ala mulki sulaiman to masa kaulatan وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد إن أحكى يقول إنما نحن فتنة فلا نعم. تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ي... ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون sai aka ce mai alarama wala bi ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun wannan ayar ta sa wa boka ta ce boka har ne ne sau biyar ku saurara ku ji Allah ya ce wa taba'u sun bi mata tulu shayatinu ala mulki Suleiman abin da shaidanu ke karantawa akan mulkin annabi Suleiman cewa da sihiri da bokanci ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka ne. to tun da boka arne ne to sai aka kira shi da sunansa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka bashi original name wa ma kafara Suleiman ai wa ma sahara Suleiman malamai suka ce a sahiru kafirun bi hadhihi al sai aka ce walakin na shayatsi na kafaru shaidanu su ne suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihir suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka kaulata ko ba kara masa ba wa ma yu'allimani min ahadin wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wa wani sihiri ba hatta ya kula balle ma har su ce inna ma nahnu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala takfur kada ka kafurta domin sihiri kafirci ne nan ma an kara cewa boka kafiri ko ba ta masa kafiri ba sai aka sake cewa mai wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah yace wa yata'allamuna suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo sabo karan kansa yana da amfani ko da yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a ciki kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah yake ya salu naka anil kamri wal maisir salu naka anil kamri wal maisir akwai wata fa'ida ko babu ul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u ulin na. kun ga giya aka ce a cikin ta akwai zunubi mai girma ko ba haka ba wa manafi wa ma akwai ɗan amfani linnafi ga mutane giya akwai ɗan amfani tata akwai ɗan amfani akwai ɗan abin da ka ci moriya zina akwai ɗan menene abin da shi bala'i ne a zalla ɗari bisa ɗari kafirci ne kawai malamai suka ce da aka suka ce da aka ce wa ya ta'allamuna ma durruhum wa la yanfa'uhum an ƙara wa boka kaula sanne ta bayan gida ƙaramu zai gaba ko wani kaula ne. wa ma hum bi na bihi min hadin illa bi la. ai mun wuce wannan wurin alama na ma yadurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mun wuce wa laqad alimu lamani ishtarahu ma lahu fil akhirati min kala. Allah yace wa laqad alimu hakika sun sani man duk wanda ya sayi sihiri ya biya ma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabo a lahira duk wanda ba kafiri ba in ya mutu da zai yi shekara miliyan ko biliyan ko triliyon a wutar jahannama akwai ran da za a cire shi a kawo shi aljanna yana da kalak sai ya je aljanna daga ƙarshe wanda shi bai da rabo komi sa a lahira shi ne kafiri original da aka ce malahun fil akirati min kalak malamai suka ce nan ma kaulatan ne aka sake ranta ba wa buka mu kara gaba mana ولبيس ما شروا به أنفسهم التكبير كانوا Boka بوكا ne. kwastomomin bokaye daga mata sai 'yan boko da 'yan siyasa ka gaji malam tana shiga tafasa tana shiga majamfari ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani ƙauye ka rasa mai zai kai shi akwai wani gingime mai bukata hatta malanta yau idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a Najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai kaji su za a fara kira kaji sunan su a rediyo ka rasa me suke yi katti kattin bokaya ne bukakken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama ta jalgar wa min sharrin nafasati fil uqad sai ka ce wa min sharri hasidin idha hasad Allah yace ya manzon ala sallallahu alaihi wa sallam ka nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da ya hasadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a takbir wato hasada bala'i asalin hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa wadda kasirun min ahlil kitabi wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me Allah rama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to full stop da wata cikin suratul nisa'i ai baka yi ba yasuduna nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi faminhum man amana bihi wa minhum man sadda to karkare su wutar jahannama mu huta jahannama sa'ira duk musulmin da kaga yana hasada to ya shiga layin yahudawa malamai sun ce abubuwa guda bakwai su suke kawo hasada abubuwa guda nawa guda bakwai su suke kawo hasada na farko al'adawa gaba duk wanda kake jin haushinsa kake kinsa in alheri ya same su sai ka masa hasada na biyu malamai suka ce a ta'azzus wato jiji da kai ɗaukan kanka kai kai ne babba dan me wani zai zama sama da kai to da kaga wani ya dago sai ka fara masa hasada na uku malamai suka ce alkibiru girman kai duk mai girman kai sai ya zama mai hasada shaidan ma daga abin da ya sa shi hasada akwai girman kai a ciki na hudu malamai suka ce shine al'ujubu jiji da kai duk mutumin da ke da jiji da kai sai ya yi hasada na biyar malamai suka ce kawfu fawatil maqasid wato tsoron wani abu da kake samu ya kubuce shi yasa ɗalibi ya ada ya hasada wa ɗalibinsa a wajen malamin su dan shan miya da dan shan miya suke wa juna hasada a wajen mai gida yaran gida suke yin hasada wa juna a wajen oga a ofis na ƙasa suke ainihin wato hasada da juna wa zai fi samun shiga wajen boss saboda kaufufa watil maqasid bayan wannan malamai suka ce daga cikin abin da yake kawo hasada wato akwai kubusun nafs wato mummunan zuciya wani kuma shi haka nan yake shi zuciyarsa ce baka kirin baya son ya ga wani da alkhairi baya son ya ga wani ya ci gaba da ya ga wani ya fara samun alkhairi to kuma shi bakin ciki ya taso kenan malamai suka ce masu hasada suna da aji aji har guda hudu akwai mai hasada dan form 1 akwai mai hasada dan form 2 akwai mai hasada dan form 3 akwai mai hasada dan form 4 wato shine oga kwata kwata a cikin masu hasada ya masu hasada suke matakin hasada na farko shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji yana so wannan ni'imar taka ta gushe shi wai ba damu wata ni'ima ta dawo wajensa ba shi dai ka rasa ya ga baka da ni'ima shine bukatarsa idan kai sabon gida ya ce ina ma ya kama da wuta idan ka ci kansila ya ce ina ma sojoji su zo a juyin mulki idan kai sabuwar mota ya ce ina ma sai ka je fly over Abuja ta yi kulikulin rakiya idan kai sabuwar amarya ya ce ina ba tana da cutar kanjamau wannan oga kwata-kwata a cikin masu hasara kenan mai bi masa shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ba kai ka cancanta ba shi ya fi cancanta so yake ni'imar ta gushe daga wajenka ta dawo wajen shi abin da ya sa aka ce ya fi wancan dama dama bai so ni'imar ta salwanta gaba daya yana so wani ya samu sai dai shi shi ne wani to ya fi wancan dama dama shi ɗan taka zubar sai mai haka da mataki na uku shi ne wanda zai ganka da ni'ima shi abin da bai so ka wuce shi in shi ma zai samu irin ni'imar to yana so taka ta ci gaba da zama amma idan ba zai samu ba to kai ka rasa shi yanzu rasa a zauna haka amma in za ka samu shi ma ya samu to ya da taka tana nan tashi tana nan <laughs> sai mai hakkada na ƙarshe shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ina shi ma a ce ya samu amma bai so taka ta bushe ita ma wannan hakkada ce sai dai ita wannan hasadar malamai sun yi magana biyu a kanta wasu suka ce ta halatta kai tsaye wasu suka ce a ita ma hasada ce maka ruhiya a wuri biyu kawai ta halatta kaga wani Allah ya ba shi kuɗi yana taimakon addini ka ji ina kai ma ka samu kuɗi ka taimaki addini ko wani Allah ya bashi ilimi yana sarrafa ilimi a harkarsa yadda ya ga dama yana taimakon addini yana isar da sako ka ji ina kai ma ka samu ilimi irin nasa ka zo ka isar da sako to anan ta halatta amma in ba anan ba haka nan kawai kai ma kana so dan kaga ya samu kai ma ka zama ƙwarya ƙwarya mai hasada Allah ya ce wala ta tamanna ma faddala Allah wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sai aka ce me lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu wannan ya nuna hana addu'a was'alullaha min fadli inna Allah kana bi إن الله كان بكل شيء عليما يا يا لرما الله يتي ولا تتمنوا kada ku rinka yin burin ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi Allah ya ba wani wata ni'ima kai ma ka ji ya kamata ka samu ka rinka buri ina ma a ce kai ne Allah yake to kada ku yi haka amma ƙarshen ayar Allah ya ce ba an hana ka addu'a bane was'alullaha min fadli kofar Allah tana da yalwa ka roki Allah daga falalarsa duk wata falala da ka gani ka roki Allah madaukakin sarki inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga komai wato abin da yasa ka dan yi kama da mai hasada baka tashi yin addu'a ba sai da kaga wani ya samu samun da yayi shine ya zama stimulus da ya stimulate ɗinka har kai ma kace kana so ka samu amma idan a wajen dukiya ne don taimakon addini ko a wajen ilimi don karantar da addini to wannan ya halatta kai tsaye wasu malamai sun halatta gaba daya imamul qurnabi na cikin wanda suka halatta gaba daya idan ka karanta wato littafin sa aljami'u li ahkamil qur'an in ka karanta wani littafi da ake cewa alhasadu shi ma malamin ya halatta ta kai tsaye amma wasu malamai sun karhanta in ba a wayannan wurare guda biyu ba ku saurara ku ji mai hasada yayi kama da shedan ta ina mai hasada yayi kama da shedan ɗazu muka ce shedan duk irin abin da kai masa ba za ku daidaita ba sai ya ganka auta to haka mai hasada yake kun ga can sai aka ce fa izal bai naka wa bainahu dawatun ka annahu waliyun hamim wanda ke gaba da kai idan ka taimaka mashi ka tallafa mashi ka kyautata mashi zai iya barin gabar amma ba a ce fa izal bai naka wa bainahu hasadun ba shi mai hasada duk abin da ka masa ba zai sa ya bar hasada ba bai aje makaman shi kaman shedan yake idan ka taimaka masa to shi abin da yake so ya zama ma ba ka iya ci da kanka to yanzu bakin ciki wutar ka kara mata fetur ne yanzu ka zama ma bayan ka ci da kanka har kana iya taimakawa wani to gaban za ta karu shi yasa muawiya yace kowa a duniya zai iya zaunawa lahiya da shi kuma zai iya shawo kansa yace amma banda mai hasada yace domin mai hasada ba abin da zai sa ya huce sai in ni'imar da nake da ita ta gushe matukar tana nan ba ran da zai aje makamansa shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ma ra'aitu zaliman atbaha bi mazlumin min al Hasiri, ban taba ganin azzalumi wanda ya kama da shi ake zalunta ba kamar mai hasada mai hasada shine azzalumi amma shi ke cutuwa da ya ganka ka sa sabuwar riga ya ji kamar zai cije ka yanzu ba a masallaci in ka wanke rigar ka ka sa bula tsohuwar rigar ce fa ka wanke ba sabuwa ka dinka ba amma wani kamar zai cije ka wai dan me wai ya yake so ya ganka wai ya fi so ya ganka cikin matsala ya ganka asha aka agabara gashin kanka ya ci ture ya yi ƙura kafar wandon ka ɗaya ɗaya tsayi hannun rigar ka ɗaya da ni ɗaya babu lin ka koɗe ka moka ɗaya ka tamuke ka kanjame ka gigice to waya lokacin ne zai ji sanyi a ransa zai ji farin ciki a ransa shi yasa malamai suka ce duk mai hasada hasada ce ajalinsa bakar ibnu abdullah ya kawo kisar wani sarki sarkin akwai wani mutum da yake halartar fadarsa kullum mutumin ya zo fada sai idan sarki ya fito fada sai ya miƙe ya ce wa sarki wanda ya kyautata maka ka kyautata masa amma mugu kar kai wahalar mai da martani akan sa bashi muguntarsa kawai za ta kashe shi ka huta kullum abin da yake faɗa kenan saboda wannan sai sarki ya zama yana son shi ashe akwai wani bafade a fadar shi kuma wannan sai fara yi wannan hasada sai ya tunanin wani sharri zai masa ya raba shi da sarkin sai da aka yi zaman majalisa aka tashi sai ya zo ya samu sarki ya je ran kai daɗe dole mu gaya maka gaskiya mun ga abin da zai cutar da kai me ya faru ya ce na ga wane kana jawo shi kusa da ka san maganar da yake yaɗawa a kanka da ba ka jawo shi kusa ba ya ce wata magana yake yaɗawa a kaina ya ce ai yana yaɗa cewa bakinka yana wari shi yasa bai san matsuwa kusa da kai sarki ya yi shiru ya ce na san haka da ku irin ta fadawa ya ce ranka ne ba cewa ne ka yadda baka bincika ya ce Allah kai mu gobe zan bincika wace gari da sassafe ba fadansa ya je gidan wannan mutumin ya ce ya ce na zo ne mun san juna tsawon lokaci baka taba ziyartar gidana ba dan Allah ka zo ka ziyarce ni sai ya ce mu tafi suna isa ashe ya sa an shirya girki ci mai kyau an sa tafarnuwa abincin da suka zo bayan an ci abinci sai ba fada ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce me ya ce ai na manta da ya kamata na bari sai mun taso fada kamin ka ci wannan abinci yace saboda me yace saboda akwai tafarnuwa a abincin sarki kuma ba abin da ya tsana a duniya kamar warin tafarnuwa da ya ji warin tafarnuwa zai kama amai yace ina jin tsoron karka je ka saki amai a fada yace ba matsala in na je zan lura zan rinka ja da baya baya shikenan sai aka zo fada sarki yana lura sai ga mutumin nan ya dan kara matsawa baya da aka zo za a tashi a fara sai sarki ya kira shi ya zo su yi magana sai ya matso kusa saboda ba ya so sarki a mai sai daga haɓa riga sai yana rufe bakin shi a wajen sarki me yake rufewa hanci yake rufewa kare ji warin bakin sarki nan take sarki sai ya tafasa daga sama har ƙasa ya sallame shi ya tafi yana kamin ya sallame shi ya ce jira akwai sako da zai bashi sai ya shiga cikin gida sai ya ɗauko takarda da biro sai ya rubuta a fada ashe abin da ya rubuta a cikin wannan takarda saƙo ne zuwa ga wani hakiminsa ya ce idan wanda ya kawo maka wannan takarda ya zo ina baka umarni ka kama shi ka yanka shi bayan ka yanka shi ka feɗe shi yadda ake feɗe rago bayan ka feɗe shi kuma ka cika fatar da ƙaiƙai ka aiko mun da kan da fatar shi kenan ya naɗa takarda ya bashi ya ce sarki hakimi na kaza za ka kaiwa ya ce to ranka ya daɗe to ashe fadawa sun san sarki yana da al'ada idan har zai maka alkhairi in dai kaga ya dauko takarda da biro ya rubutu da kansa to kyauta za a maka wannan ba fare da ya ga sarki ya rubutu da kansa an sa ambulon an manne an buga sil na sarki sai sai inna lillahi hasada ta bata ci ba wanda ne masa hasada kuma domin a raba shi da fada na dauka za a kore shi kuma kudi zai je a bashi kawai sai bi wannan mutum sai sake tare shi yace na ga sarki ya baka takarda ina zaka je ce wajen hakimi na gari kaza zan je yace ka taba zuwa garin ne yace ban taba zuwa ba yace to ya zaka ka gane hanyar yace ito da tambaya ba fa da yace ai haka mu barka ka je ka bi hanya irin wannan da ba a da tabbas akan ta me ya amfanin amini takarda mu kawo na je na kai ko ma me ne ai zan dawo maka da bayani yace a ya matsa masa da mayaji har ya amince ya mika masa wasiƙa yana zuwa shi tunanin shi in an bayar sai ya kasa kashi goma sai ya danna kashi tara sai ya kawo kashi ɗaya ka ji dan baba kere an mazai yana zuwa yana mika wasiƙa sarki yana karɓan wasiƙa hakimi yana karantawa ya ce ku kama shi ya ce a ɗauko wuka ya ce me zai faru ya ce bari mu karanta maka wasiƙar abin da ke ciki idza ataka hamilu kitabi hadha fazbahu idan wanda ya kawo maka wannan wasiƙa ya zo ka yanka shi wasluku ka fede shi ka cika fatar da kaikai ka aiko min da fatar da kan ba fada ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa asalin takardar nan ba ta bace hakimi ya ce ba a rubuta suna a ciki ba a ataka hamilu kitabi haza waye kawo kace kai dogara ku matsiya matsiyaci wuka aka kama fade aka yanka aka fede aka ɗauki fatar aka cika ta da kaikai aka aiko da kan sarki sarki sai ga kan kamba sa da fatar cike da kaikai a daren sarki bai bacci ba washe gari yana fitowa fara sai ga mutumin nan ya dawo ya miƙe ya ce ranka ya daɗe mai kyautatawa ta ka masa da kyautatawa mugu kar kai wahalar mai da martani ba shi muguntarsa za ta yi ajalinsa sarki ya ce kai zo mu shiga daga ciki ya ce ina wasiƙar da na baka ya ce wane ya karɓa ya tafi ya kai ya ce me yasa ka bashi ya ce shi ya matsa mun ya karɓa wai dan ban san hanya ba sarki ya shiru ya ce dakata labari ya same ni cewa kana yawo gari kana cewa bakina na wari ne gaskiyar wannan magana ya wallahi ban taba jin wannan magana ba sai yanzu a bakinka ya ce to me yasa da na kira ka ina magana da kai ne kana rufe hancinka ya ce na ci abinci ne da tafarnuwa a ciki kuma ba fadan kawa ne ya ce min in ka ji warin tafarnuwa kakan yi amai shi yasa na rufe bakina domin kar kai amai a cikin taro amma kai ranka ya dade wa ya gaya maka na faɗi wannan magana ya ce ba fada na wane shi ya zo min da labari ya ce to ranka ya da ni kuma shi ya gayyace ni gidansa shi ya bani abinci mai tafarnuwa kuma ya ban wannan labari sarki ya ce magana ka ta zama gaskiya mu koma fada aka koma fada ya ce miƙe ƙara yin jawabin da ka saba yi ya ce ranka ya dade mai kyautatawa kyautata masa mugu kar kai wahalar maganinsa ba shi muguntarsa za ka yi maganinsa ta aika da shi bar Allahu Akbar ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا التكبير وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما التكبير ولهديناهم صراطا مستقيما كبير كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته